cewa zuwa ziyara da aka ce wato kamar raddi ne akan waɗanda suke cewa ba za a ya tashi takanas wato a tafiya jiya su manzala in kai ma tafiya don ziyara to ka yi sabo saboda haka ma ko kasar ba za ka yi ba to shi ne muka aka yi bayanin cewa a ba haka ba ne domin tun wato zamanin sahabai suna zuwa su ziyarci manzo Allah sallallahu ga sayyidina Bilal wato yana Sham ya taho wato ya zo ziyarci manzo Allah wata ran wato ya kwanta ya yi farki sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce da shi ya Bilal wani irin wannan jafa'i ne haka baka zuwa baka ziyarta ta to shine da ya tashi a kugice shine ya zo Madina da ya zo Madinan nan to ne fa to kaga zuwan nan da ya zo ne dan ziyara daga can sha ya taso ya zo dan ya zo kawai yin da ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ya zo wannan Madina kenan eh, ya zo ya samu kuwar manzo Allah ya zo ya ziyarci shi ya ba da yana birgima sannan kuma ya samu su har asan jikokin manzo Allah da ne ya yi ta sumbantar su daga nan <clears throat> kuma sai suka ce suna so su ji wazanansa da ya yi wazana ya fara allahu akbar allahu akbar ko shi kenan sai kuma duk gari sai rune eh, da ya je a shaɗar nan wata rasulullah kuma shi kenan sai duk mata da sauran duk koya aka fito to bai kadai karasa wannan a tsarin ba eh, bai iya karasa ba saboda kuka duk kuma ya buɗe a wannan lokacin shi ne abin nan mahallin shahayin a nan shi guda ya daga sham ya taho ya zo madina ya zarci wanda Allah sallama eh to saboda haka kuma wato anan za ka tabbatar da cewa ya halarta ba kamar yadda suke bara ba ya halarta a ɗau a wata daura siddi ta kanas a zuwa zarci manzo da zama ba tare da cewa ma wai ko da niyya ko hadi ko a wannan ba a kana iya daura siddi da kanan da ka tashi daga nan kawai yara za ka je ka gaida da Allah wani eh su masu inkarin wato ziyara suke bakewa da waɗansu hadisai kuma akwai hadisin da Allah ke cewa la ta alu kauri ida kar ku sanya kabari na idi da kuma hadisin da yake cewa a ah, alamu la Za ta ja'al kuma kabari wasan do. Allah karka sanya wato kabari na wasanan wato kaman gunki ne da ake masa ibada to da kuma kabarin da kuma hadisin cewa <clears throat> waɗansu da da suka gano wato kanisa a habasha suka zo suna gaya manzo Allah sallallahu alaihi sannan ke cewa a waɗannan mutane ne idan ɗaya mutum salihi ya mutu daga cikinsu sai su gini a kan gabarinsa waɗannan su ne wato shirarul kai fuskantattun wato mutane to waɗannan hadiyar suke ta abu nan to abin nufi a nan shi ne a ci da cewa karku sa idi kabari na zama idi ne da kuma cewa wato a wato wannan cewa su banu isra'ila idan mutum ya mutu suna sanya a suna gini akan kawarinsa to saboda suna girmama shi to wannan a wannan daban yake ma'anarsa da wancan abin da ake nufi su waɗancan mutane suna yi ne suna bautawa kabarin ne da wanda yake cikin kabarin suna bauta musu ne domin abin da aka hana shi ne yin ibada shi ne a salatu alal kabri ko kuma ilal kabri eh, a fuskanci shayi to wannan ko duk musulmi allah ya kotar da su daga wannan shi ne manzo allah sallama ya roƙi allah ta tabaraka ala kuma allah kowa ya san manzo allah sallama mustajabun da'awati ne an amsa addu'a ne to ya roƙi allah ya ce allahumma la ta alkabri wa sana saboda haka kar ka sanya kabari na wa sana wato gunki ne za ana bauta masa to tunda Allah ya roƙi manzo Allah ya roƙi wannan kuma an san duk abin da manzo Allah ya roƙa Allah zai biya masa wannan saboda haka ai Allah ba zai sanya kabarinsa ya zama wato ana bauta masa ba saboda haka shi yasa ga duk musulmi da suke zuwa ziyara manzala ba suna zuwa suna bauta manzala ne ba kamar yadda su ban, can eh, nasara da banu isra'ila suke yi ba haka ba ne eh, kamar yadda suka riƙe annabawan su ce sa su da suke wani su kama har a riƙe su cewa allah ne ko kuma dan allah ne sauran su to musulmi allah ya kiyaye su da wannan ko saboda ko haka allah ta manzo allah ya roƙi wannan cewa kar a sanya wato kabarin gunki ana bauta masa yanzu idan ka ce to shikenan <clears throat> kamar wa musulmi duk zato cewa ai kabarin zuwan nan suke bauta suke yi to wannan hadisi kenan Allah bai amsa manzo Allah ba kenan kaga wannan an to saboda haka duk abubuwan da suke wada musulmi ba abin dukkan musulmi ba wani wanda yake bauta a nai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ana tawassuli da shi ana tsanantuwa da shi ne eh tsanantuwa da shi ake yi na cewa saboda Allah shi ya aiko shi ya nuna eh, ka gani Allah ne ya nuna shi ya aiko to kai kuma idan za ka yi raddi cewa Allah ya aiko annabi Muhammadu ka gani ah, to ai baka ga Allah ba kai shi Muhammadu ka gani to yanzu idan za ka yi raddi cewa ka yadda da abin da aka zo da shi wa za ka gaya wa za ka tsallake masa shi annabi Muhammadu ne ka ce za ka gaya wa Allah Hmm? ai shi inda ya zaka yi domin idan ka ce an aiko da shi to shi kenan ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annan Muhammadu rasulullah a gani ko shi ne wannan abin da aka aiko shi abin da Allah ya aiko shi da shi din kenan ka faɗi wannan nan ka gani to idan ka faɗa ai shi din za ka gayawa kuma shi ne zai abin zai zai faɗa in ya yarda da cewa ka faɗi wannan kashi ka wasu nan ce to yadda ta ita ce kuma yadda Allah to saboda haka kaga eh to shi yasa masu wa'annan abubuwa to wannan shi ne dai a takaice domin zantukan suna da yawa a fahimci wato wannan to kuma ziyara tana da abu da dabai a kiyaye da daban ziyara ita ziyarar nan idan mutum ya je ne a wannan wajen manzo Allah sallama ma ana zuwa ne da kyakkyawan niyya mutum ana so ma tukun ya tuba ga Allah saboda haka kuma ya je ya da kankan da kai kuma a da ladabi lokacin da zai yi ziyarar nan kuma za Allah sallallahu sallama kuma ba a so mutum ya ɗaga murya eh, kar ya ɗaga murya wato a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh, to wayannan da kuma ba lalle ne in ka je ziyarar nan sai ka shafi shan baki ko sai ka taɓa ba a duk ba abu nan ba eh, eh, zuwa za ka yi dai ka tsaya gaban manzalar sallah sana ka fuskanci kabarinsa eh, ka yi salama gare shi bayan kai salama kuma kai salama wajen sai na abubakar kai salama wajen sai na umaru sannan kuma ka tsaya kai addu'a ka roki bukatan ka kai tawassuli da manzo Allah sannan Allah ya biya maka bukatan ka na duniya da na lahira da kuma ka faɗi kuma gaiso waɗanda suka yi maka wasiya da cewa yan uwa wanda suka yi wasiya ka kiriskar da su ma ka ballagar da gaisun su ga wanzu Allah sallallahu to wannan shine adabin ziyara